jarumar kannywood amal ta nemi kotu da ta hana mataimakin inspector 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya da kwamishinan 'yan sandan jihar kano da wani ɗan sanda mai bincike kamata. amal ta shigar da ƙorafinta a kotu mai lamba goma sha bakwai da ke mila road a jihar kano inda take neman a dakatar da 'yan sanda daga yunkurin sake kamata, rahoton rahotanni sun ce 'yan sanda sun nemi amal ne bisa zargin damfara da aka yi wa wani saurayinta mai suna ramadan wani mai suna alhaji yusuf adamu ne ya yi korafi ga 'yan sanda bisa zargin ramadan ya karbi kuɗi har naira miliyan 40 da hannunsa da zimmar zai yi kasuwancin sayar da wayoyi bayan da 'yan sanda suka kama ramadan tare da soma bincike sai ya ce ya siya wa amal ɗin mota sannan ya kama mata shago ya zuba mata kayan naira miliyan biyar ramadan ɗin ya kuma ƙara da cewa ya kuma ba ta naira miliyan uku domin ta biya wa mahaifinta wasu kuɗaɗe da ake binsa sannan ramadan ya ƙara da cewa ya kuma ba ta wasu kuɗaɗen daban ta hanyar transfer hakanan ya sanya 'yan sanda suka cafke jaruma amal umar tare da karɓe motarta sannan kuma suka ci gaba da bincikenta abinda ya sa ta garzaya kotu mai lamba goma sha bakwai kenan da ke zamanta amila road yayin zaman kotun dai na ranar alhamis barista yusuf ɗan suleiman lauyan alhaji yusuf adamu ya nemi a sanya su cikin waɗanda ake ƙara a nan kuma shi mai shari'a sunusa ado ci ya sanya ranar 16 ga watan Disamba mai kamawa domin duba buƙatar lauyan. Bayan fitowa daga kotu, Freedom Radio ta so ta ji ta bakin lauya Amal wato barista Adama Usman, amma ta ce ba za ta ce komai ba a wannan lokacin. Yanzu dai haka jaruma Amal Umar tana wasan ɓuya da 'yan sanda. domin dai a gayyata da suka yi mata na farko da nufin zumman bincike sai da suka rike jarumar wanda hakan ya tsoratar da ita kuma daga bisani ba su bar ta da motar ta ba suka kwace motar ta bayan sun rike ta bayan da kyar da subin goshi an samu belin jarumar ne fa daga nan ta garzaya kotu domin dai kotu ta bata rigar kariya na yadda ba za a sake kame ta ba ko kuma wani abu makamancin haka wanda kuma yanzu an saka ranar 16 ga watan Disamba mai kamawa domin jin ba'asi kan wannan batu. Shi dai Ramadan kamar yadda kuka sani yaro ne wanda a suke soya da jarumin amal, wanda dai wani wanda ya zo ya kara, wanda ake kira da Yusuf Adamu. Wato Alhaji Yusuf Adamu ya ce dai wato Ramadan ya zo gare shi ya karbi maƙudan kuɗi har kusan naira miliyan arba'in a hannunsa da zuma zai harkokin cinikayya na waya wanda daga bisani yaron ya barke da sharholiyarsa da jarin amal ɗin ta yadda ya ringa kashe mata makudan kuɗaɗe wanda a cewar ramadan ɗin kamar yadda muka karanto muku dai ya sai wa jaruma amal din motar da take shiga kazalika ya bata kusan naira miliyan uku wanda ta ba mahaifinta da nufin katse wasu matsaloli da ke damunsa kazalika ya buɗe mata shago gabi da zuba mata kaya har na kusan naira miliyan biyar a cewarsa sannan akwai wasu kuɗi da ya ce ba zai iya ƙididdigewa ba wanda ya tura mata ta hanyar transfer wannan dai ya nuna cewa wato dai soyayya ga jini kuma soyayya tana nema ta kai amal ɗin ta baro ta wanda dai da yawa dama an sani idan jaruman kanewood suka haɗu da matashin mai kuɗi ma mai kuɗi ba fasa sassauta masa sai sun ga cewa sun tatake shi kaf to ramadan dai ashe ba kuɗinsa ba ne yanzu dai haka ana jira a ga yadda za a yi kashin wannan kuɗi da ramadan ya tarwatsa akan amal wanda dai shine yanzu abin da ake turjiya a kai masu sauraro a daidai wannan lokaci wannan shine takaitaccen bayani da za mu kawo kan wannan al'amari wanda kuma za mu ci gaba da bin abin sau da kafa duk wani motsi na wannan al'amari domin ci gaba da kamo ko bayanai ne da take kayawa game da wannan tambarwa sannan kuma wani kira za ku yi ga irin jaruman na kannywood wa'anda dai da zaran sun ganka da ɗan hannunka da shuni ba za fa su ɗaga ma kafa ba asali ma ba sa mu'amala da wa'anda ba su da kosisi sai wa'anda suke da kuɗi ko ba su damu ba naka ne ko ba naka ba ne su dai a biya musu nasu buƙatar allah ka fishe mu